barka mu da warhaka kusan me yasa nake magana akan lesbian lesbian lesbian ne to wallahi na tsallake rijiya da baya ake cewa ko me ma mata da yawa sun kawo min hari ina fa gidan mijina fa na yi wata kawa kawa ta ce sosai kusan na yana da kyau amma a bar zancen na yi wata kawa komai nake so yarinyar nan tana mu ko me abubuwa kai irin maganganun fa da mijina baya mu yarinyar tana mu kai ga inda zo kai kawa kina da kyau miye miye jikinki ya mun kaza kaza bana ma fa ina fito wanka ina fitowa wanka in ka ga yin take hada hmm, tana yanda ka san mayya haka take mun nace a ah. nace bari ta in gwada yarinyar nan wani irin halin ya ka yarinyar nan gaba gaba kawai ta fara shashafa ni nace a ah, sai me sai wannan nace to ba zai yi ba to tun daga nan muka rabu da yarinyar nan to kun san shine abin da yasa nake muku maganar lesbian lesbian nake muku maganar daɗin shi dan ni sai na fahimce ta ta gaya mun yadda ake daɗin shi da me shine a samu nake muku bayani dan ban taɓa yi ba ina muku bayani yadda ake jin daɗin shi da me yasa ake yi da komai dai gashi nan to shine na babba ta shawara ba ta ɗauka ba ni take so ni kuma na wannan na ƙi yadda yarinyar nan ba ƙaramin bala'i na gani a wajen yarinyar nan ba na gaya muku idan na fito wanka idan ta zai ja kai ko wani namijin bai kai ta ma irin jin sha'awar mace ba abin akwai ban mamaki ta ce mu ita ko nawa ne za ta iya kashewa don ta aure mu. to don allah jama'a ta mace ke auren mace zai yiwu kuwa a ba zai yiwu ba duk da dai wasu mazan su suke jawo masu mata maza ba sa ɗauke wa mata sha'awa sai dai mace da mace su ɗauke mu sha'awa ta ɗauka ina irin wannan halin mata da yawa suna bi na sosai na ba ta shawara na ce mace ta yi kunta zai ta aure zai kuma ta kwanciyar hankali idan ta yi aure watakila ta samu sa'ida a cikin zuciyarta amma ni dai ta mijina ce shi kadai ba tare da wata ba to jama'a ni barin barku a nan a haɗa shiri na gaba maza mutane